Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25,31,49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Lalo da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin yau Laraba biyar ga watan Disamba na shekarar 2018. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji tattaunawar da wakilin sashen Hausa Hassan Umar Tambuwal ya yi da wani ƙwararre a fannin noma akan mahimmancin ƙasa. Muna kuma tafa da rahoto a kan kiran da hukumar lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi a kan ƙasashen Afirka da ke rasa ƙananan yara sakamakon cututtukan da akan iya magancewa. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku a kan shimme kuma ya kamata gwamnati ta yi wajen magance cututtukan da ke yawan hallaka yara a wasu ƙasashen na Afirka da suka hada da Najeriya da jamhuriyar Nijar. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar sannan kuma za mu kawo muku labaran wasanni daga kasar ghana amma duk sai bayan labaran duniya to jama'a assalamu alaikum shugabannin amurka biyar sun ajiye bambance-bambancen siyasar da ke tsakanin su suka hallara a wuri guda a yau laraba domin nuna alhinin mutuwar ɗaya daga cikin su wato george herbert walker bush wanda ya rasu a ranar juma'a da ta gabata yana mai shekaru 94 sai dai ba kamar yadda aka saba al'adance ba a matsayinsa na shugaba mai ci donald trump bai samu gurbin yin jawabi ba a zaman taron addu'o'in da aka yi a cocin cathedral da ke nan birnin washington dc akan kuma wasiya ce da marigayi bush ya bari na kada a bari trump ya yi wani jawabi a taron jana'izarsa shugaba trump wanda ya sha yin fito na fito da iyalan na bush ya ayyana yau laraba a matsayin ranar hutu lamarin da ya sa aka rufe ma'aikatan gwamnatin tarayya baki daya ya kuma wallafa a shafinsa na twitter cewa wannan ba ranar jana'iza ba ce kawai rana ce ta karrama fitaccen mutumin da ya yi rayuwa mai inganci kuma za mu yi kewarsa daga cikin sauran shugabannin kasar da suka halarci taron addu'ar hada barack obama bill clinton jimmy carter da kuma george w bush wanda ya kasance ɗaga marigayin bayan rashin nasara da aka samu a tashin farko kan yunkurin sasanta rikicin kasar yemen da yakin sa ya daidaita bangarorin da ke fada da juna sun fara wata tattaunawa cikin sirri a kasar sweden karkashin jagorancin majalisar ɗinkin duniya bayan da amurka da sauran ƙasashen yammaci suka nuna matsin lamba sai dai jami'an diflomasiyya sun yi shaidin cewa akwai alamu da ke nuna bangarorin biyu ba sa nuna wata alamar sadaukar da wasu bukatunsu yayin da aka fi mai da hankali wajen ganin an tsaye da rikicin a jiya talata gwamnatin kasar ta yemen da ke samun goyon bayan saudiya da yan tawayen houthi da iraq ke marawa baya suka amince da a yi wata musayar fursunonin yaƙi a ranar jajibiyar da za a yi wannan zama wacce aka tsara za a yi a yau ana sa ran wannan yunkuri zai ba da damar a yi musayar fursunonin yaƙi har dubu da ɗari biyar a kwanakin baya hukumar samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya ta ayyana rikicin na yemen a matsayin wanda ya fi jefa mutane cikin bala'i a rikice-rikicen da ake fama da su a duniya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani rahoto da kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta amnesty international ta fitar ya nuna cewa kasar iran na ɓoye wasu kashe-kashe da ta yi na fursunonin siyasa da yawansu ya kai dubu biyar rahoton ya ce iran din ta aikata kisan ne cikin shekaru talatin da suka gabata ƙungiyar ta amnesty ta kuma yi kira ga majalisar ɗinkin duniya da ta ƙaddamar da bincike kan waɗannan kashe-kashe da aka yi da kuma ɓacewar wasu mutane a shekarar 1988 waɗanda akasarinsu magoya bayan ƙungiyoyin da ke adawa da hukumomin tehran ne. rahoton ya kara da cewa akwai iyalai da dama da basu san inda uwansu suke ba waɗanda suna cikin mutanen da ake nema gwamnatin iran dai ba ta amince da wannan ikirari na kungiyar ta amnesty ba sannan bata faɗi inda ta ɓoye wata gawa ko kuma inda take tsare da wasu mutane da ake nema ba amurka ta sake buɗe ofishin jakadancinta a babban birnin magadishu na ƙasar somaliya bayan da aka kwashe gwamman shekaru ofishin na rufe wata zarwa da mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka heather nawa ta fitar ta nuna cewa an buɗe sabon ofishin ne a ranar lahadi ana kallon wannan mataki da amurka ta ɗauka a matsayin wani abin tarihin da ke nuna cewa somalia na samun ci gaba a cikin 'yan shekarun nan hakan kuma na kara yauƙin hudar diflomasiyyar ƙasar da amurka a cewa sanarwar a hukumance dai amurka ta amince ne da sabon gwamnatin kasar ta somaliya a shekarar 2013 amma da haka ta keɓe wani ƙaramin ofishinta a wani ɓangaren ofishin jakadantinta da ke nairobi a ƙasar kenya tunda dai tsohon jakadan amurka donald yamamoto ya isa birnin mogadishu a matsayin sabon jakadan amurka a ƙasar ta somaliya. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To da farko za mu fara da batun muhimmancin ƙasa musamman a fannin noma. Wakilin sashen Hausa Hassan Umar Tambuwal ya yi hira da Farfesa Ibrahim Magawata Tambuwal. masanin aikin gona da ƙasa na jami'ar Sokoto da ke Najeriya akan wannan batun ga abin da ya ce. Ita ƙasa wato abu ce wadda duk wani abu na harkar noma shuka ce ko kuma dabbobi ne wato sun ta'allaka da ita kasar idan babu kasa hakikanin gaskiya yana da wuya a samu shuka da tashi ta yi da ake bukatarta kasar nan ita ce ake shuka a samu kayan gona wanda dan adam zai ci kwari su ci dabbobi su ci sannan duk wata halitta da a bayan wannan duniya kuma ta dogara akan abincin nan da za a noma a bisa kasa saboda haka kasa ita ce kusan kashin baya na wato duk wata halitta a duniya. To farfesa ƙasa ina tafi amfani wajen aikin kasuwanci wato wajen yin kamfanonuka koko wajen noma. Wato dukan su kowanne tana da amfani domin wato kamfanoni mafi yawanci ba su iya aiki idan babu abubuwan da an ka noma. Doki misali idan aka ce kamfani mai yin kayan sake-sake na tufafi da ake sawa dukkan su sun dogara ne akan auduga domin a yi tufafi. To wannan kamfani idan babu wannan kayan noma da aka noma auduga kaga ba zai ba zai tasiri ba. Kamfani wanda yake sarrafa kayan abinci kamar kamfani mai yin fulawa wadda da ita ke ake yin burodi da ita ake yin fanke da sauran kayan ciye-ciye dukansu sun dogara ne daga abin da aka noma saboda haka da kamfani da abin da ake nomawa dukansu wato kasa tana da muhimmanci ci gare su. Farfesa wace nahiya ce ake fi amfani da ƙasa turai ne Asiya koko Afirka? Ƙasa wato Afirka tana da farin wurin noma amma matsala kawai shine yadda muke yin noma. Noman mu kusan ya kasance kamar na tukaka ba mu amfani da na'urori wajen yin noma. Da muna amfani da na'urori wajen yin noma to ina tabbatar maka da cewa sai dai mu ciyar da kasashen turai ishi. To amma abin yanzu ya birkice ya koma turai turai mafi yawanci suke ci da afirka domin su kuma suna amfani da na'urori wajen noma to idan suka yi amfani da na'urori wato kayan gonarsu zai rikin ya so da yawa bisa ga abin da namu ke amfani domin mutanen mu sai a duka a yi noma ko kuma a yi amfani da galmar shanu ko kuma ta tarakubi a zauna a yi noma da shi amma su komi da ka sani na'urar ce ke noma. Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Ku kama noma daidai wanda bai ka aiki kwale ba dubbai a jamata. Madalla a gaida Hassan Umar Tambuwal. Hukumar lafiya ta duniya ta karfafa azamar kula da ƙananan yara 'yan ƙasa da shekaru biyar daga rasa ransu sakamakon cututtukan da akan iya magancewa da suka hada da zazzabin cizon sauro da sarkewar numfashi da kuma amai da gudawa. Wakilin sashen Hausa Nasiru Adamu El na ɗauke da ƙarin bayani. a wajen taron kasashe biyar masu wannan kalubale da suka hada da Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo, Malawi da kuma Mozambique wanda aka gudanar Abuja, hukumar ta kalubalanci hukumomin kasashen su yada kamfen ɗin kiwon lafiyar yara ga iyaye a yankunan karkara, yadda za su koyi dabarun ba da taimakon gaggawa ga yara kamar haɗa ruwan suga da gishiri don masu amai da gudawa da kuma tsaftar muhalli don hana sauro yaduwa. Muhammad Musa Abubakar jami'in kiwon lafiya matakin farko ne daga Najeriya. Akwai ah, haɗin gwiwa da haɗin kai da ake yi da ainihin a who kasashe irin namu nan wadda ke ba gwamnati ta nuna ainihin damuwa kuma tana sa ainihin kudade masu yawa don tabbatar da cewa ainihin kiwon lafiya na yara ya inganta kuma ya kamata a ce tuntun dama an yi wannan. Jami'i daga ɗaya daga kungiyoyin kamfen ɗin kiwon lafiya da suka halarci taron Dr. Jibril labo ya ce sanya iyaye cikin wannan kamfen ɗin na da muhimmanci don su ke tare da yara dare da rana. 'Yan gari na 'yan mutanen na a koyar da su yadda ake basu ba dole sai sun yi karantun lafiya ba a koyar da su yadda za su iya gane malaria ta amfani da wanga abin awo ɗin gana malaria a wani aka rapid test kit a auna a ga malaria kuma a gwada musu da za a bada magani so kaga zai ya rage yawan mace-mace kwarai daga saboda an fahimci cewa mahi yawancin mace-macen ga na yara akan malaria da wannan cututtuki suka mutu ne tun kamin su ta asibiti. Dr. Labbo ya kuma bayan horar da su da za a yi ta wannan bangaren ya maganin magunguna kuma. Idan ka duba wannan kungiya turu EU UNICEF sun ba da taimako na magungunan nan har dai a ce na wannan na magani na malaria din. An hito kuma da wanda aka ce ma amoxicillin disposable wanda kasance zan akai akai aka raba amma duk da haka nan yana da kyau ya kasance ya zan su jahohi ya kasance su dauki wanga program din su kara fada shi. Wani jami'in lafiya daga Malawi ya ba da shawarin amfani amfani da kekuna maimakon babura don ratsa yankunan karkara ga kasashe marasa karfin tattalin arziki. Hakanan shi ma sakataren ma'aikatar lafiya na jihar Yobe Alhaji Hamidu Alhaji ya ce a yanzu jami'an lafiya kan samu damar ratsa yankunan da a baya ba sa samun damar shiga don barazanar 'yan ta'adda. A yanzu ma muna da ma'aikata na masu wannan din kananan hukumomi wanda suke an ba su horo suna ba da gudunmawa gwargwadon hali ga wanda suke karkara. Kamar irin kananan hukumomi ah, na can yankunan karkara inda ma watakila babura ma ba sa shiga balata na kai kayan lafiya cikin gaggawa. To ma'aikatan lafiyan da suna na kowane lunguna ko hatta ma eriyan da yanzu yake da kalubale kamar su guji bagula ne su ma'aikata sun fara koma da taimakon kungiyoyi da muke tare da su kamar WHO UNICEF da ita uwa uba gwamnatin jiha ana kokari gaskiya dan a san a tabbatar cewa kiwon lafiya ya isa ga jama'a. Alkaluma sun nuna Najeriya da Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ne aka fi samun rasa rayukan mutane musamman ma kananan yara sakamakon zazzabin cizon sauro tsakanin ƙasashen biyar. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ya Ubangiji sarkin baiwa. Ya Ubangiji sarkin baiwa roƙon da nake kullum sahe ka ba mu lahiya sarki Allah. Amin, amin, tuma amin. A gaida Nasiru Adamu El Hikaya. Masu sauraro yau muna son mu ji ra'ayoyinku a kan shin me kuma kuke gani ya kamata gwamnati ko gwamnatoci su yi wajen magance cututtukan da ke yawan hallaka yara a kasashen Afirka da ke fuskantar wannan matsalar. Amma kafin nan ku shakata da wannan wakar daga wata kungiyar mawakan kasar Kenya da ake kira Sauti Soul. usinitende yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To madalla za mu fara da jihar Kaduna. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Ina muke barka da yamma suna na Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa Garo kana lafiya muna jan ka. Lafiya kalau hajiya mara Dauda alhamdulillah ne. Mhm. To idan muka ɗauki wannan maudu'i ne yau gaskiya yana da matukar muhimmanci balantana mu nan 'yan arewa 'yan Najeriya ko ruwa 'yan Afirka da sauransu. Mm. Saboda yanzu idan muka ɗauka kin ga abubuwan da yake kashe yara ƙanana yawanci kan ga malaria nan cizon sauran nan typhoid malaria babu abin da ya wuce abin da yake wa da mutane balantana ba kananan yara kamar munan a Najeriya. Hmm. Da aka kiran da muke yi ga 'yan ga mu na Afirka ko eh. kuma na Najeriya ya kamata a ce maimakon a ce ana magana polio polio ya kamata a ce yadda ake daga polio haka ake bi har gida-gida na farko a yi wa mutane feshi a wuraren su kwata-kwata su na uku na biyu su kuma a tabbatar da ana ba da maganin wannan typhoid malaria domin yara domin jiya da kika je asibiti wallahi za ki ga abin ta kai. akan kuɗi ɗan kalilan sai ka ya mutu saboda sakamakon wannan ciwo na malaria ko typhoid dan ƙarshen ne muke fatan alkhairi Allah ya sa wannan kirai-kirai da muke yi shugabannin mu za su yi amfani da shi domin a tallafa su kan ƙananan yara. To, amin Alhaji Musan Garo mun gode har yanzu dai muna na a Kaduna. Eh, eh, assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Eh, Rabu ne man manja da kanwa dokan lere. To, Malam Rabu muna jan ka. har kullum dai muna kira ga gwamnati kula da ƙananan yara da mata na gwamnati ne a najeriya to gwamnati ta samu karancin kula irin wannan na ka je asibiti da karamin yaro kaga kana ta shan wahala da shi ba a dungume shi hannu biyu da sauransu ba a cikin kula muna fata gwamnatocin mu za su kulawa da irin wannan mu kuma kan iyaye mu kula da yaran mu a gida wajen cin abincinsu wajen kula da wajen kwanansu tsabtace su da sauransu duk wannan zai taimaka. suna fata za a tashi lafiya rabu mai manja dokan lere salamu alaikum to rabu mai manja da kanwa kaduna mun gode da ra'ayinka har yanzu dai muna nan a kaduna wa alaikum salamu da wa muke magana eh, to malam bello muna jan ka to gaskiya dai kula da lahiyar ƙananan haƙƙi ne na gwamnatin jihar da ta tarayya saboda suke da asibitoci suke da abubuwan da ya kamata a kula da yara amma yanzu misali abin da ke faruwa talaka kamala ƙarfi yanzu zai iya zuwa ma asibiti hmm. saboda bala'in rashi da talauci kayan da Allah ya saura ka yana kira gwamnatocin mu su tashi Allah su haɓaka asibitoci ƙananan ƙananan karkara saboda talakawa da yara su samu sauƙin rayuwa kamar da muka rayu baya To Malam Bello kana gani gwamnati ce kawai za ta iya yin wannan agajin ita kuma al'umma kamar wacce rawa ya kamata ta yi. Eto eh, mu al'umma kamar iyaye kenan ko? Eh. Eto eh, mu iyaye gaskiya ban gudu muna kula da ƴaƴan tsakanin da Allah kan laye su gwargwado kula da ci abincin da abincin da suke ci kwarai kwarai muna kula amma abu in ya tsaye kari ka kuma a jinga da abarin sun zai sai Allah ka mana sauki Allah sa a gyara. To amma Malam Bello daga Kaduna yanzu kuma bari mu je jihar Bauchi a Toro. Ibrahim Sokoto ne daga Toro. To Malam Ibrahim Sokoto muna janka. ka. To lalle kamar yadda kuka faɗa ɗin na magana ne abubuwan da ke damun mutane ya kamata a manta da magana polio a zuwa zan ce wannan al'amari na kashe cutan wannan al'amari na na cutar sauro din nan kuma kaga malam ibrahim sakwato ba cutar sauro ba ce ba kaga akwai batun kwalara ma kwalara na ciki sai da kwalara da haifin ba an ce shi ke kawo wannan abin ba sai mu ka kuma wannan al'amari don allah ba a da polio nan haka ko da yake ba zai baru ba saboda koli wajen a kona abin da ke sabar a shi ba haka din amma dai a taimaka a wannan malaria ya yara da mutuwa har ma ya ma mutu ma waɗansu ya ga abin ya tafi da su. Hmm. To Allah shi kiyaye Malam Ibrahim Sokoto har yanzu dai muna nan a Bauchan. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. Salisu alasan daga wanda karamar hukumar Taura jihar Bauchi suke. To Malam Salisu muna jan ka. Gaskiya na koka ku taimake ni ina sai abu ya zo wanda nake so ni gabar magana a kai. Barin samu na shiga ba. Amma yanzu na wannan fatan gwamnatocin Najeriya su taimaka su rinka mana feshin maganin sauro kawai. Shi ne zai kawar da wani cututtuka na ƙananan yara. To mun gode Malam Salisu daga Bauchi yanzu kuma za mu sake komawa Kaduna. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga Kaduna. Kuna magana kuna magana da Bala mai Manchester da ke nan Ruda NNPC Kaduna. To Malam Bala muna jan ka. Wato gaskiya wannan abu yana da muhimmanci yana ya kamata ce gwamnatocin da suka cewa talakawa suka zaɓe su. Mm. to abin da ya kamata su yi mutane kenan shi yara ya kamata a fara inganta rayuwarsu da lafiyarsu to in yaro ya taso yana da lafiya da kowane kuzari da ayyukan da ya kamata ya yi zai yi shi ba tare da wani matsala ba to yana da kyau dai a kokari talaka eh, gwamnatoci su ko kokari dan Allah a mai da hankali wurin inganta eh, lafiyar yara dan Allah to mun gode bala mai manchester daga kaduna yanzu kuma za mu je sokoto Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana. a Ajiya kina magana da Kabiru Abubakar Bulan yaki shagaru local government Sokoto State da Najeriya. To Malam Kabiru muna jan ka. To gaskiya kulawa da lahiyar yara musamman abin da ya shafi irin siskila diseases hakan ga irin kyanda dan sankarau tarin huka da dai sauransu gaskiya yana da matukan mahimmanci idan aka dibi yadda lamarin rashin lahiya ke kara ta'azzara wasu yankuna musamman ma a ce na karkara hmm. ya kamata a ce gwamnatoci na jihohi da ainihin ita tarayya da ma non governmental organization su ma su kara haɗa ƙarfi da karfe hmm. domin a gace an yaƙi waɗannan cututtuka masu halaka yara waɗannan yaran da ake halakawa babu shakka wasu daga cikinsu su ne manyan gobe wataran su ne shugabanni na ƙananan hukumomi kamsiloli ciyamomi gwamnoni watakila har ma shugaban kasa hmm. to idan aka ce rayuwarsu za ta ci gaba da nakasa hakan ga to gaskiya kasa babu ko kuma kasashen mu babu inda za ku je da fatar za a ji wannan koke da irin basira na gode mai magana kabiru abubakar ulan yaki shagarin local government sokoto su ta tare najeriya to malam kabiru abubakar mu ma mun gode kuma anan za mu dasa aya sai kuma gobe idan allah kai mu za mu sake ba ku wata damar domin ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan wani batun na daban. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Mukaddashin kociyar na Black Stars Ibrahim ya bayyana cewar sashen na masu koyar da Black Stars wasa da su sadu domin tattaunawa akan abin da ke gaban kasar Ghana bayan na hukunci da hukumar CAF ta yake na dakatar da kasar Saliyo daga shiga gasar cin kofin Afirka na shekara ta 2010. tara sai kuma mai horas da black satellite wasa jimmy kobla ya faɗa cewar zai yi amfani da gasar cin kofin afirka ta yamma na matasa ƙasa da shekaru 20 da za a yi a ƙasar togo a matsayin filin shirya 'yan wasan domin gasar cin kofin afirka na 'yan ƙasa da shekaru 20 wadda ƙasar Nijar za ta karɓi bakuncinsa. Kwamitin nan da aka ɗibiya wa nauyin daidaita lamuran wasan kwallon kafar ƙasar Ghana ta jinjina wa kaftin ɗin Black Maidens Mukarrama Abdullahi dangane da irin nasaru da ta samu a gasan cin kofin duniya na mata kasa da shekaru goma sha bakwai na shekara ta dubu biyu da goma sha takwas ita captain din northern ladies ta jefa kwallaye bakwai a raga a ƙarshen wannan gasa inda ta lashe kyautar adidas golden boot wato butun din zinari kenan da kuma adidas bronze ball da kwallon kafar wato ta gulla kenan kasancewar ta 'yar wasa ta uku a wannan gasa mrs freda ekusuwa prempe maga kujirar kwamitin na shirye na cikin gida a gasan cin kofin mata na afirka na shekara ta 2018 da aka kammala a nan kasar ghana ta ce ita tana goyon bayan mai kwallon kafan kasar ghana su gabatar da bukatar karban bakuncin gasar cin kofin afirka na shekara ta 2019 Steven Appiah da Michael asian na a cikin tsaffin 'yan wasa 21 da sun ka hada da shugaban Liberia George Weah da kuma shahararren dan wasan Chelsea na Didier Drogba waɗanda za su yi wasa a wani gasa domin agaji wadda aka yi wataki da maja wadda wasa ne na shahara ko kuma dai barewa wannan wasa dai an shirya shi ne domin bikin lagos state governor akin wumi ambodi a cikin waɗansu ɗan wasan da ake jin da su shiga wannan wasan sun haɗa da ɗan wasan ƙasar senegal alhaji diop kolo da kuma ɗan wasan ƙasar faransa christian karim da wannan labari muka iso ƙarshen labarin wasannin red one allah muktar bas sashen hausa na muryar amurka accra ghana To yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. shugabannin amurka biyar sun ajiye bambance-bambancen siyasar da ke tsakanin su suka halar a wuri guda a yau laraba domin nuna alhinin mutuwar ɗaya daga cikinsu wato george herbert walker bush wanda ya rasu a ranar juma'a da ta gabata yana mai shekaru 94 sai dai ba kamar yadda aka saba al'adance ba a matsayinsa na shugaba mai ci donald trump bai samu gurbin yin jawabi ba a zaman taron addu'o'in da aka yi a cocin cathedral da ke nan birnin washington dc hakan kuma wasiya ce da marigayi bush ya bari na kada a bari trump ya yi jawabi a taron jana'izar nasa bayan rashin nasara da aka samu a tashin farko kan yankunan sasanta rikicin kasar yemen da yakin basasa ya daidaita bangarorin da ke fada da juna sun fara wata tattaunawa cikin sirri a kasar sweden karkashin jagorancin majalisar ɗinkin duniya bayan da amurka da sauran kasashen yammaci suka nuna matsin lamba sai dai jami'an diplomasiya sun yi kashedin cewa akwai alamu da ke nuna cewa bangarorin biyu ba sa nuna wata alama ta sadaukar da wasu bukatunsu yayin da aka fi mai da hankali wajen ganin an tsaye da wannan rikici amurka ta soke wato ta sake buɗe ofishin jikadancinta a babban birnin mogadishu na ƙasar somaliya bayan da aka kwashe gomman shekaru ofishin na rufe wata sanarwa da mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen amurka heather nowat ta fitar ta nuna cewa an buɗe sabon ofishin ne a ranar lahadi ana kallon wannan mataki da amurka ta ɗauka a matsayin wani abin tarihin da ke nuna cewa somalia na samun ci gaba a cikin 'yan shekarun nan Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Lalo da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da ma injiniyanmu Mr. Patrick ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.